وهو واقف على بعيره إمام البخاري يقول ويباب bayanin wanda ya sha abin sha ko ruwa ko madara ko nono ko zuma ko menene alhalin kasancewarsa yana kan abar hawarsa abin hawarsa dabbarsa ma'ana ko ka sha ruwa zaune ko a tsaye ba su ake magana ba wani suka ce bai halatta a sha a tsaye ba wani suka ce ya halatta da sai imamu bukhari ya wata kuma sifa ta uku ba a zaune kake ba ba a tsaye kake ba amma kana kan abar hawanka duk wanda ke kan abin hawar su zaune yake ko tsaye yake zaune eh? zaune yake dabban mai take wani hali take ciki a tsaye take to abin da ke son ya bayyana ke wannan kai ba zaune kake ba ba kai kake ba kana zaune ne kan abar hawarka ita abar hawa tana tsaye to menene hukuncin wannan ya halatta ko bai halatta ba shine yace ya halatta dalili shine zai kawo kissa قال حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا عبد العزيز ابن ابي سلمة قال اخبرنا ابو النضر عن امير مولى ابن عباس عن ام الفضل بنت الحارث أنها أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقده لبن وهو واقف عشية عرفة فأخذ بيده فشربه يسي من ذا الله صلى الله عليه وسلم هنا عرفة yammacin عرفة yana zaune kan abar hawarsa dabba tana sai mutane suka yi shakka yau arafa manzon Allah na tsaye arafa manzon Allah shin azumi yake ko baya azumi wannan suka ce yana azumi wannan suka ce a'a ba azumi ba baya azumi to ummul fadli mahaifiyar Abdullahi dan Abbas sai ta ce to bara mu gani yanzu za mu samu tabbas yana azumi ne ko baya azumi sai ta taka madara ta sa cikin kofi ko moda ko ƙwarya ta ce a kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don gwagwa take a wajensa da aka kai ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karbi madarar sai ya sha yana haye kan eh, eh, taguwarsa nan a dabbar a bar hawa ita tana tsaye manzan Allah na zaune to sai aka samu tabbas cewa manzan Allah ranar arfa bai azumi ba mm. wanda yake arafa baya azumi yana ta gara ne da ibada da addu'a babu ya ce wani babi al'aimanu fal'aiman fishur shur sai ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo tsari in ana zaune baki ɗaya jama'a babu waɗanda ke dama babu wanda ke hagu duk ana nan ne a hausi ne haka to manzo Allah sai kafa tsari duk abin da za a yi a fara da manya al akbar fal akbar a ba babba wannan shi ne babba shi zai magana babba shi zai kaza amma in ana zaune ne akan tsari wa'annan suna dama wa'annan suna hagu manzo Allah yake in ka sha ruwa ko abin sha za ka mika ko wane ne ke hagu din nan komin darajarsa komin kankan karancin wanda ke dama din nan karancin mm. shekarunsa yace manzo Allah ce dama za a fara baya mun gane ko yin mm. malamai suka ce inda manzo Allah ce ayi babba a fara da babba manya suka ce in ana zaune ne tare haka ba kan wannan tsari ba amma in aka zo a wannan tsari za mu ga menene ya faru قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an kawo masa madara an haɗa madarar da ruwa wa an yaminihi a arabiyyun a daman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wani balaran wani mutumin kauye wa an kimalihi Abu Bakr a hagun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sayyiduna Abu Bakr mun ga wannan mukarana ko a dama akwai eh, balarabin kauye kace wani ba kauye a hagu akwai sayyiduna abubakar darajar su ɗaya suke wane ne yake daraja sayyiduna abubakar fashari ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sha madara kuma al a'rabiyya sa'annan sai ya mika ma wannan mutumin kauye wa qala sai manzo Allah ya kafa doka yace al ayman fal ayman yace in dai zauna zaune ake akan tsarin wa'annan na dama wa'annan na hagu in babba ya sha abu zai mika ya mika ma wanda ke dama in wani abu za a yi sai a fara da wanda ke dama komin darajar wanda ke hagu babu imam buhari yace wani babu هل يستأذن الرجل من عن يمينه في الشرب ليؤتي الأكبر إمام البخاري يقول شم شم إن كشاروا كو مدرا نونو abin da tsarin shari'ar musulunci ta ce in za ka mika sai ka mika ma wanda ke dama to in aka wayi gari a daman ka wani dan yaro ne ke nan ko dan kauye dan karamin yaro a hagun ka ga kamar su sayyidina abubakar dattawa da manyan mutane imam bukhari ce za ka bayar ne akan son zuciya ka keta dokan da ka kafa ce ko kuwa a'a kai kana ganin ga wanda ya fi cancanta a bashi amma tsarin shari'a ga wanda take a ba to sai ka nemi izini قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي حازم بن دينار عن سالم بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب يتي من زم الله صلى الله عليه وسلم أن كاو مسا أبن شا يتي شراب يا فائي دكتي هو sai ta yi ruwa madara nono zuma rodo lemun kwalaba duk wani abin da za a sha da yake halal in an kan manzon Allah abin sha fashariba minhu sai manzon Allah ya sha ya rage wa an yaminihi gulamun a daman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wani dan yaro karami aka ce Abdullahi dan Abbas ne wa an yasarihi al ashyaq a hagun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ga dattawa su Farid ibn al-Walid da su wani da wani da suke sune dattawa manyan sahabbai فقال للغلام لما زال الله صلى الله عليه وسلم ya sha ruwan ko abin shan ya rage wannan dan yaro na zaune a tsarin shari'a shi shari'a ta ce aba amma a hagun manzon Allah ga dattawa manzon Allah yana ganin su ne yafi suka fi kamata da aba sai ya keta dokar da yayi don shi ne wani da wani ma'ana duk sa'an da aka aje doka don kai ne wani da wani a a kada ka keta wannan dokar sai a bi doka matukan ba dokoki ake bi ba matukan ba tsarin shari'a ake bi ba san ba kowane mai haƙƙi an ba shi haƙƙin sa ba wallahi duniya ba za ta zauna lafiya ba har abada duk dabaran da aka yi duk karfin da aka yi duk iya abin da ake son kai, saboda Allah madaukakin sarki shine ya kawo tsari yace ku bi wannan hanya sai aka kauce duk dabaran mutane wallahi tallahi ba zai fice su kuma wannan wahala to da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake shine ya kafa doka kuma ga abin da yake ganin ya dace shari'a kuma mala'ika jibril bai sauko da wani wahayi ya ce an canza wannan doka ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ata azanu li an uqtiya haula da ya sha abin sha ya rage sai ce kai ɗan yaro za ka yi min izini wannan ragowar abin sha na mika ma waɗannan dattawa wane ne dan yaro ko Abdullahi dan Abbas ko dan kauye ko wane ne mm. wane ne ya isa wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to amma da yake ka'ida ce bin doka sai manzon Allah ce kai dan yaro za ka yi min izini in ka ma waɗannan dattawan shaurar ragowar ruwan da na sha فقال الغلام sai wannan dan yaron yace wallahi na rantse da Allah ya rasulullahi ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama la usiru bi nasibi minka ahadan yace wallahi tallahi manzon Allah sauran rabo wanda ka sha kabari albarka da za a samu a ciki ba zan yadda ba kowa ba wallahi sai dai ni na don aiki na ne me kenan ya faru yanzu manzon Allah ya nemi izinin kai min izini ma ba wa'annan yace ai so duka so ne amma wannan ragowan abinda ka sha albarka ke ciki ni kuma albarkan bakinka ba zan yarda a dauki a ba wa'annan ba ai sai a kara ba ne wannan dan yaro karami wata ki to nawa wata kila suka sha irin wannan so dubu sa'annan kuma yanzu a dauka a basu yace a manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ni fa ba zan taba yarda ragowar ruwan da ka sha da tsumi yanzu zan karba na sha na samu albarkan yawon bakinsa sannan na yadda a dauka a ba waɗanda to wannan ka'ida asali ke na cikin ka'ida a musulunci duk wanda ke da haƙƙi haƙƙinsa ake mm. in baka ba shi haƙƙinsa ba kada ka taba tsammanin cewa wannan abin da kai jin daɗi kai wallahi tallahi ki kai kuma duk ki kai sai ka dana sai ka ji ba daɗi wata rana kada ka ga cewa yanzu din nan kai ka ji daɗi ko ko ka isa ko a'a ba jin daɗi ne me kai ka bi dokar shari'a ko ka kauce in ka bi dokar shari'a da ya kwanta kai bacci Allah zai kare ka a'a ka kauce kai zalunci Allah zai kama dan yake wa ma zauna illa ma kuntum ta'maluna matar ka ce ƴaƴanka ne ko ko da wane ne a gidanka daga kai sai matanka ko matarka sai ƴaƴanka ba kai da shugaba ba a cikin wannan abin duk ka duk ikonka duk darajanka duk isanka kai matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baka yi ba ko to amma sai manzo Allah ce ata azaluli kai wannan dan yaro hakkin ka ne wannan yanzu manzon Allah ya tabbatar da cewa shine yafi kowa zartar da shari'a yafi kowa aiki da shari'a shi yafi kowa ba kowa demokradiya kowa a bashi hakkinsa tunda wannan dan yaro shi ya cancanci wannan abin to ko da ni ina ganin ga yadda nake so a'a ba za a saba musu ba wa kai ne da iyalanka a gida kai da ƴaƴanka ne kai da matarka ce a'a abin da yake hakkin matarka ce kada ka ce hakkin matarka ne kada ka ce ai ka fi karfin ta karkashin ka take bara ka yi ko da ko tana so ko ba ta so a'a ka nemi izini wurin ka in ta ba ka sayar da maka in ba haka ba ka ka ka hakkin ka Allah kuma ba zai yadda ba mun gane ko saboda manzon Allah yake ata azanuli ko kalmomin manzon Allah ma ina mana ata azanuli ya manzon Allah wa ne zai ma izini kuma in ka dauka ka ba su menene amma dan ya nuna mana cewa ko kaka sai an bi doka abin da ya hana mutane zaman lafiya ba wai lallai dokar shari'a musulunci fa kadai ku za ku zauna ku kafa doka ku ce ga abin da yanda ake son a tafi kasa ta tafi lafiya tattalin arziki ya tafi amma dan kai ka isa kai ne wane ne sai ka kesa dokokin duk saboda kai ka isa wallahi tallahi ba za a zauna lafiya tilas kai ma ka daura zuciyarka ka bi dokan yadda ka tilasta ma wani ya bi doka sai Allah ya saka albarka a cikin rayuwa mm. amma wani ya isa ya take doka ya kwana lafiya wani bai isa ba eh, a ce mishi dan me a'a da kai da shi duka karfin ku da ikon ku Allah yake sama da ku sai in Allah ya ga dama ya saka albarka cikin rayuwar ku sai in Allah ya ga dama ku zauna lafiya za mu koya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama me manzon Allah dukkan mu mun haddace kalmar me wace kalma manzon Allah ya amfani da ita zata azami Allah fa banda Allah fa ba wani makalu banda Allah babu wani wanda ya darajar manzo Allah amma yake ce ma ɗan yaro yake aka azali za ka yi min izini za ka bani izini za ka yarda min dan mai manzo Allah ruwan ne kai kasha kuma kai ne manzo Allah kai ne shugaban tawaga a'a wannan dan yaron yana da haƙƙin a fara bashi dan yana zaune a dama ba za a keta wannan haddi ba فقال الغلام والله يا رسول الله لا أوصي بنصيبي منك أحدا قال فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده دك فتوى من زن الله صلى الله عليه وسلم يا دامو دا يبا وإن يتي يا من زن الله فدي بزن يدب نافسه أباني البركة لسامه سيما زال تتكامه kama kallahu sai ya bashi kuma ka ce jefa masa ko ya mika masa yanzu ne kai ce to kama wannan kan arba ba za ka zaka ko mm. yace ba wai ba ki ce yace manzo Allah ba zai da ba sai ki kama hungu ga mm. to haka ko ba ka san mutum ko ba ka kaunar mutum haƙƙin su sai ka bayi mm. dan amana ce aka danka a hannunka wannan amana ba ta waɗanda mukarrabanka kaɗai bane ko waɗanda kake so ka kaɗai bane a'a yadda kake da mukarrabai kowa yana da mukarrabai kowa kuma Allah yana da dokoki da shin gida mm. in kana son ka ji dadin mulki ka in kana son ka ji dadin kai tafiya rayuwarka a gidanka da iyalanka sai kai adalci tsakaninka da matanka da ƴaƴanka ya zama na haƙƙi ne na matanka ko na ake ka ne a ta za a yi mai izini eh kaza eh ai ma izini sai ka je yi. wallahi tallahi wannan bai ba zai rage darajar ta ba ko ko miskala zarra ai bara mu ce ka doka don mu muke yi to ka tabbatar da ka lalata rayuwarka da rayuwar al'umma baki ɗaya. babul kar'i fil hawzi babin da ke bayanin asha da baki a cikin ruwa saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muga matukan tawadu'ancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam قال حدثنا يحيى ابن صالح قال حدثنا فليه ابن سليمان عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الأنصار ومعه صاحب له فسلم النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه فرد الرجل manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na tare da abokinsa sayyidina na Abubakar. sai suka shiga wani lambu wurin wani mutumin madina alhalin kasancewa lokacin da tsananin zafi sai suka samu wannan mutbalan sare yana shayar da lambunsa ko yana ɗebo ruwa daga rijiya ko kuwa ya tsaga ruwa na tafiya a ja a kauda ruwan nan ya fita a kautar da ruwan abinan manzo Allah da sayyidina Bakar suka same shi yana cin wannan aiki sai manzo Allah ya ce yayi mashi sallama sayyidina Abubakar yi sallama فرد الرجل sai wannan balansare ya amsa gaisuwa فقال سيت يا رسول الله يت يا من زن الله صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وأمي لا فنسيك دمهيتنا دمهيتياتا وهي ساعة حارة لوكة ذاتين وهو يحول في حائط له يعني الماء كما يندن فدا فقال النبي صلى الله عليه وسلم سيما زن الله صلى الله عليه وسلم يكيدشي إن كان عندك ماء بات في سنة وإلا قرأنا إن كان دروا cikin firji ko cikin randa ko cikin salaka ko in dai kana da ajiyar ruwa mai sanyi ka ɗebo mana mu sha in babu sai mu sha wannan ruwan da ke gudu a kan sallallahu alaihi wa sallama fantalaka ila al sai wannan mutumin balan tsarin yace eh akwai ruwa a daki ko cikin firiji ko sarka ko randa ko cikin menene sai sai ka yi ɗebo ruwan ya kawo ina والرجل يحول الماء في حائط له يعني الماء اين فدا yace mutumin yana gyara ko yana ɗebo ruwa cikin rijiya yana tayarwa ko ko ruwan na gudu ya yi masa hanya in wannan tsiron ya tafi ya sai a kauce a kautar da ruwan abinda aka same shi na yi kenan فقال الرجل يا رسول الله إني ما أمات في سنة فانطلق إلى العريس فاستكب في قده ya سيجي ruwa cikin موتا ثم حلب عليه min dajinin lahu sa'annan sai je wurin tinkiyarsa ce ko kuwa ya ce ko kuma sai ta madara ya hada a cikin wannan ruwan fashariban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya sha thumma aada sai ya koma kuma ya ɗebo ruwa ya matsa madara ya hada a ciki fasharibar sai fasharibar rajulu sai mai mutumin ya sha ko kuwa sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam allazi jama'ahu sai wannan sahabin da ya zo tare da manzo Allah shi ma ya sha mahallu shahid na Imam al-Bukhari kenan da manzo Allah ce in akwai ruwa a kawo mana cikin moda in babu mu sha wanda ke akwai koda yana gudana ne babu khidmati sigari al-kibara yace babin da ke bayani yara suna yi manya hidima baya nuna girman kan ya halatta qala haddathana musaddad qala haddathana mu'tamir an abihi qala samitu anas radiyallahu anhu qala yace anas yace كنت قائما على الحي أسقيهم أمومتي yace na kasance ni ne dan yaro ina wurin baffannina ko mutanen unguwa ina shayar da su wa ana asgharuhum alfadiha yana shayar da su jiya a lokacin ba haramta ba faqila hurrimatil khamru nan da nafi aka ce ai daga yanzu an haramta giya faqala aktiha sai suka ce da shi ka sifar da wa'annan dulayen duk baki daya fakafa'na qultu li anas ma sharabuhu sai nace ma anas menene abin da suke sha wannan lokacin qala rukabun wa busun ai giyan da aka yi da danyen dabino فقال أبو بكر بن wa kanat hamrahu yace ai wannan shine giyar da suke sha ita ce giyar da suke sha fa lam yumkin anas wa haddathani ba'du ashabi annahu sami'a anas yaqulu kanat hamrahum yawma idhin babu taqtiyatil ina'i babin da ke bayanin ladabi cikin ladabtai ladabtai shari'a musulunci ka rufe kwanon kwanon ruwanka ko koko ko randa ko duk wani abin da ruwa ke ciki ko wani abu ke ciki aka ce ka rufe kada ka bar shi haka nan bude na jifa ta fada ko wani abu wani guba zai ta fada ko wani abu zai shiga ciki ya gurbata maka abu yana cikin ladabtai ladabtai musulunci sai ka rufe قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا روح بن عبادة قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله ابن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جابر بن عبد الله يتي من زن الله صلى الله عليه وسلم يا قويا منا وأن سنة دبتي دبتي يتي سيما زن الله يتي نفرق إذا كان جنه الليل aw amsaytum fakuffu sibyanakum yace in aka yi almuru ko magaruba ta kusa lokacin duhu duhun dare ya kai aka ce duk ku ku kame ƴaƴan ku yara kan kanana a ajiye su gida kada a bar su rinka yawo kan hanya kan titi saboda me fa inna shayatin tantashiru hina idin manzo Allah ce lokaci ne da shaytanu aljanu suke ta kai kawo ko dai sun dawo daga inda suka tafi ko za ku za su sake tafiya wani fatiro din fa idza zahaba sa'atun min al-layl in lokacin ya wuce suka gama tafiya fa kulluhum aka ce ku sake su wannan ladabi da manzon Allah ya nuna in aka yi sakaci sai ga ake wannan ajali ya buge wannan wannan yana tafiya ba shi da lafiya yara kan kanana kenan abinda manzon Allah ya faɗa kenan sa'an nan manzon Allah ya ce wa aghliqul abwaba wadhkur ismallahi ku kulle kofofinku ku ambaci Allah ku ambaci sunan Allah za ka kwanta ne sai ka ce bismillah sai ka rufe kofarka za ka fita ne ka tafi sai ka ce bismillah sai ka rufe kofarka fa inna shaytana la yaftahu baban mughlaqa yace manzo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace shaytan baya iya bude kofar da aka rufe da sunan Allah wa auku kirabakum sa'annan kuma salkanku ku daure bakin salkanku in randa ce ka rufe bakinta ko menene ka rufe wal qurusmallahi ka ambaci sunan Allah wa khamiru aniyatikum sa'annan kuma korenku ƙwaryarka ko kokokka ko duk abin da yake bude kana da ruwa a ciki ko nono ko na abu aka ce ka rufe wazkur ismallahi ko ambaci sunan Allah ma'ana duk abin da zaka yi sai ce bismillah duk Allah ka ambaci sunan Allah sai Allah ya saka albarka sai Allah ya kare ka walau an tarudu alaiha shay'a yace in ba ku da abin da za ku rufe ko da wani abu zaka ka dauka ka jinda ya ka dora a kai ka ce bismillah Allah zai kare maka wannan abin ya fi ka bar shi sake baka ce baka ambaci sunan Allah ba wa atfi'u masadihakum in za ka kwanta ka rufe fitillanka saboda aka ce fitilla ta mai in baka rufe baka kashe ta baka kwanta kana bacci sai sai ta je ta fada a cikin mai ta zo wuta ya kama ta tafi ka da gudu ta je ta sa duri ya kama wuta ai gobara قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حمام عن عطاء عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في من الله صلى الله عليه وسلم يتي أطفئوا المصابيح إذا رقدت إن كوكا إن ذا كوكا كوكا تتلونكم wa ghalliqu al-abwaba ku rufe kofofinku wa auqul asqiya duk inda wa khammiru ta'ama duk kwanon abinci ko tukunya a rufe wa sharaba wa ahsibuhu qala a bi'udin ta'ruduhu alayhi yace in ma baka samu abin da zaka rufe ba sai sanda ko kara ko wani abu ka dauka ka dore a ka dora akai ya fi maka ka kyale shi haka babu ikhtilafil asqiya yace babin da ke bayanin wani ladabi in ka zo ko cikin firiji ne ko cikin menene maimakon ka kama bakin abu roba ko menene kasha sha kwakwaf ka sake koma aka ce a'a ka samu da ka ɗeba ko ka karkata ka juye a cikin abu kasha. sha kada ka karya bakin abin ko kada ka kawo da abin kasha saboda eh wanda ya gani zai kyankyamin abin amma an ka ba da moda kasha ka aje modan ai ba za a ji kyankyamin sauran ruwan ba ko قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي زيد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال يتي عن كربون سيدنا أبو سعيد الخدري الله يدرس يتي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختلاف الأسقية يعني أن تكسر أفواهها فيشرب منها فيشرب منها kada a je abin randa ka karkato randa ko abin nan gora ka kafa ka sha a'a ko ka tsalle bakin ko ka fasa bakin ka sha aka ce ka ɗauki moda ka ɗebo ko ka karkata cikin moda ko cikin hannu ne ka sha ya fi ka saka قال حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني عبيد الله بن عبد الله انه سمع ابا سعيد الخدري الخدرية يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن اختناس الأسقياء قال عبد الله قال معمر أو غيره هو الشرب من أفواه باب الشرب من فم السقاء yace babin da ke bayanin sha daga bakin abin sha sai ce wancan hali da aka yi in babu komai babu wani uzuri ba a so kai haka nan ba wannan in ba bada izini yace inda wani uzuri ba za ka iya yin wannan da aka ce kai ba babu abin ɗaya ba ya zama uzuri kenan yace an baka izini قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ايوب قال قال لنا اكرمه الا اخبركم باشياء باشياء قصار حدثنا بها أبو هريرة يسي بزن باكو لاباري وإنس أبو بواد أبو هريرة يبام Ya با yace naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an shurbi min famil qirba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani da ɗauko goran ko baki tulun ka daga bakin ka sai dai ka ba au ka'i. wa an yamna ajarahu an yagriza khashabatan fi darihi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hani kada ka hana makocinka ya ɗauko katakonsa ko ko azararsa ya dangana ko ya jilma ta bangarun gidanka mm. eh mutum da kuna makocin juna tilas ai taimakekeniya tsakani mm. قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال أخبرنا أيوب عن إكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب من في السقاء قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب في السقاء باب النهي an tanaffusi fil ina'i yace babin da ke bayani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hari in ka ɗebo ruwa cikin moda zaka sha ko cikin kofi kada ka sha kana numfashi a ciki sai ka sha ka sha ka sha sai ka janye ka numfasa sannan ka sha ka sha ka janye ka numfasa so biyu ko so uku har ka gama sha amma kar ka dauko ka shanye ka sha tun daga farko har karshe ba da ka janye kai numfashi ba dan ba za ka iya gama shan ruwan ba yi numfashi ba kai kuma an hana ka kai numfashi a cikin ruwan da kake sha قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إتي من الله صلى الله عليه وسلم إتي إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء إن أينكو زي شاء أبن شاء تو كدا يعيفو كدا يعين فاشي أتسن أبن شاء Wa'iza Bala Ahaduƙun Fala yanzu halakaraho biyan in yi. In ɗayanku ya tsari to kada ya yi tsarki da hannunsa na dama. Wa'iza ta masfaha Ahaduƙun Fala ya ta masfaha Haka in yi cewa ya, kada ya yi hoge da hannunsa na dama. Babu shurdi, linafasaini, au salasati. Itaibabin da ke bayanin, ladabin shan ruwa shine sai kai fashi ɗaya ko biyu ko uku, ko kainin fashi biyu ko uku. قال حدثنا أبو عاصم وأبو نعيم قال حدثنا عبرة ابن ثابت قال أخبرني ثمامة ابن عبد الله قال يتي كان انس يتنفس في الاناء مرتين او ثلاثا yace anas ya kasance in zai sha ruwa sai ya numfashi biyu ko uku in ya sha sai ya janye modan sai ya numfasa ya numfashi ya mai da fushi sa'annan ya sake sha sa'annan ya janye abin ya numfashi haka so biyu ko so uku ladabin shan ruwa kenan cikin shari'ar musulunci wa za'ama anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallama kana yatanaffasu salatan sai yace ai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to uku yake babu shurbi fi aniyati zahabi yace babin da ke bayanin hukuncin shan ruwa a cikin moda na zinariya قال حدثنا حفص ابن عمر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى قال كان حذيفة بالمدائن يتي حذيفة ابن اليماني صحابي من الله صلى الله عليه وسلم يا كسن في عشان كسن مدائن فاستقى سيني أباك رواء يشاء fa'atahu bi liqanun bi qadahi fiddatin sai ko sai mai unguwa ya kawo masa ruwa amma a cikin moda wanda moda da aka yi da azurfa faramahu bihi da wannan sahabi ya karba yaga wannan azurfa ne sai jifa da ita sai ce فقال فأنا yace ai لم أرمه yasa ku ga nayi jifa da wannan modan azurfa din saboda na hane shi na ce masa manzon Allah ya yi hani na bayyana masa hukunci na ilmantar da shi na sanar da shi amma sai ya kiyaye wannan abin to shine yasa kuka da na karba sai na jifa da shi illa anni na haituhu fa lam yantahi wa inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallama nahana anil harir wad dibaj yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana mu maza mu yi amfani da alhariri da dibaji والشرب في آنية الذهب والفضة يا هنا مكما مشاء مولا كو كوفينا زينار يكو أزرفا وقال يتي هن لهم في الدنيا يتي أي ونن الأمرين لكافري الدنيا وهي لكم في الآخرة وأن أبو بوا جلدا إنسو كوزا الله زي حالة تامرانا الآخرة babu aniyatil fidda yace babin da ke bayanin moda ko ƙwarya da aka yi na da aka yi da azurfa قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن ابي عدي عن ابن عون عن مجاهد عن ابن ابي ليلى قال اسم kharajna ma'a huzaifata yace mun fita tare da huzaifa wa zakara nabiyya sallallahu sai ya ambaci cewa ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la kana la tashrabu fi aniyati dhahabi wal kada ku sha a cikin moda ko ƙwarya na zinariya ko azurfa wala talbasul harira wad dibaja kuma za kada ku saka rigan al ko dibaji fa innaha lahum fid dunya ai wa'annan kafirai ke amfani da su a duniya wa lakum fil ko kuma Allah zai halatta muku ranar lahira maza kenan ko amma mace za ta yi amfani da alhari قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك بن أنس عن نافع عن زيد بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن أم سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أم سلمة ما ترمن زن الله صلى الله عليه وسلم إتتتي أي من زن الله صلى الله عليه وسلم يتي الذي يشرب في إناء الفضة وند يكي شن هو ko wani abin sha a cikin moda na azurfa إنما يجرجر في بطنه نار جهنم يجي أي وتن جهنم يجي كون قد أتكين قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانة عن الاشعث ابن سليم ابن ابن سليم عن معاوية ابن سويد ابن سويد ابن مقرن عن البراء بن عازب قال يتيم امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya umurce mu da wa'ansu abubuwa guda bakwai ya hane mu kuma gaburan wa'ansu abubuwa guda bakwai amarana bi iyadatil maridi manzon Allah yace mu je mu gaida mara lafiya mu je mu yi dubiya wattiba'il janaza jinaza mu je mu rasi jinaza aje ayi sutura aje ayi sallah har aje a binne wa tashmitil atis manzo Allah yace muna in ɗayan ku ya atishawa yace alhamdulillah sai ka ce masa yarhamukallahu shi kuma yace yahdikullahu wa yuslihu balakum wa ijabata da'i wa ijabata da'i in dan wanka ya kiraye ka ka zo ka ci abinci sai ka je in babu wani makaruhi wa ifsha'i salami yace kuma mu bayyana sallama wanda ka sani ko wanda baka sani ba matukan musulmi ne da ce mishi assalamu alaikum wa rahmatullah wa assalamu wa rahmatullahi mm. wa nasril mazlumi manzon Allah kuma ya umurce mu da mu taimaki wanda aka zalunta wa ibraril muqsimi yace mu cika ma wanda yayi rantsuwa mutum ya rantsuwa ce na rantsu da Allah wallahi sai ka zo mun gida ko sai ka zo mun ci abin ko sai ka manzo Allah yake in ba wani laifi bane ka cika masa rantsuwarsa ka je kai masa abin da ya rantsuwa sai ka zo kai din min zahabi, خواتيم الذهب من ذا mu يا amfani mu maza da zobe na zinariya wa an shurbi fil fidda kada kuma mu sha a cikin moda da aka tsera da azurfa ko zinariya aw qala aniyatil fidda wa anil mayasir wal qisi manzon Allah ya hane mu yi amfani da wa'in ruwa'in su da ake na alharir wa an lubsil kuma yace kada mu sa riga ko tufa ta alhariri wa dibaji wal da dibaji da babu shurbi fil aqdahi yace babin da ke bayanin shan abin sha a cikin moda ina ma'anan wannan abu me yasa Imamul Bukhari ya faɗi haka don kada ka taba tsammanin cewa shan abin sha cikin moda ko ko ko kofi yana cikin alaman girman kai mun gane ko kada ka ɗauka cewa wannan alama ce ta girman kai saboda me saboda manzon Allah ya sha sa'an kuma ya bayyana maka cewa modan da manzon Allah ya sha abu a ciki daban wannan moda take da sauran abin sha akwai albarka a cikin wannan moda shine zai kawo قال حدثني عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن سالم أبي النضر عن أمير مولى أم الفضل عن أم الفضل أنهم شكوا في صوم النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة يتي سني شكا سني كوكوانتو cikin cewa manzon Allah ya yi azumi ranar Arafa wanda ce yayi wanda ce bai yi ba sai ummul fadli ta aika masa madara a cikin moda يوم عرفة فبئس إليه بقدح من لبن فشربه كن من ذا الله يا شاء التمودا يا حلقة نقول حلقة باب الشرب في قدح النبي صلى الله عليه وسلم وآنيته يتي باب لكي بيانه shan abin sha a cikin moda ko kofi ko kofi ko kwariya ko wani abin da manzon Allah ya sha abu a ciki menene hukuncin wannan abin da manzon Allah ya sha a ciki wa qala abu burda abu burda abu burda ibnu abi musa al-ash'ari yace qala li abdullah ibn salam abdullah dan salam wani sahabi ne mutumin madina shi yace mani ni abu burda ala asfika fi qadahi shariba annabi sallallahu alaihi wasallam fihi ba za ka so na baka na tayar da kai a cikin wata moda da manzon Allah ya taba shan ruwa a ciki ba mun gane ko ma'ana abdullahi bin salami ya eh, wata rana manzon Allah ya taba shan ruwa a cikin wani moda to wannan modan saboda albarkacin bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka koye wannan modan aka ajiye ya zama sai wanda ya isa ma ake ba saboda ana tabarruki da modan da manzon Allah ya sha ruwa a ciki da modan da manzon Allah ya sha ruwa da kwanon da ya ci abinci da butan da ya alwala da inda ya kwanta da guminsa da yawunsa duk abin da ya danganci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an yi tabarruki da shi ba wani makhluki da ya isa ya hana amma bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu wani makhluki kuma da aka ce ayi mai tabarruki a haka duk tabarrukin da zaka yi bawan Allah inda duk inda ya kai da daukaka da daraja ya daga hannu ya rokan maka Allah mm. ya rokan maka Allah amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da guminsa da yawunsa da jininsa da gashinsa sumansa da kuma wadanda ya sha ruwa da alkabbarsa da mayafinsa duk wani abin da ya taba jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ana tabarruki babu wani makaluki da ita ya hana wannan mun gane ko قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال حدثنا ابو غسان قال حدثني ابو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال يسي عن كربو دغا سهل بن سعد الله يجد شيء ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم امراه من العرب an ambaci wata mace ana magana sai aka ambaci wata mace cikin matan larabawa ko aka ambaci kyauta ko darajarta ko ɗaukakarta ko dacewarta ko cancantarta. fa amara aba sa'id aba usaid bin sa'idi an yursila ilaiha sai manzo Allah ce kai abu sa'id ka aika a kirawo ta ka arsala ilaiha qadimat sai aka aika sai ta zo fa nazalat fi ujumi bani sa'ida sai ta zauna a tsaunin bani sa'ida ko a wurin bani sa'ida ko rumfansu ko turkuce su inda ake zama a tebur fa kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama hatta ja'aha sai manzon Allah ya fito har ya zo wajenta dama kiranta aka yi ko da ta zo tana zaune manzon Allah dama an ba shi labari ne sai manzon Allah ya so ya aure ta sai da manzon Allah fadakhala alaiha sai manzon Allah ya zai shiga inda take fa idan mar'atun munakkisatun ra'saha manzo Allah na shiga inda take sai ga wata mace ce da take ta sunkuyar da kanta a kasa tunane take yi menene ya sami ne ko menene dai ga mace dai ta sunkuyar da kanta kunya take ji wani asu wani tunane take yi ba wanda ya bayyana abin da aka faɗa abin da abin da ta yin wannan abin falamma kallama annabi sallallahu alaihi wasallam da manzon Allah ya zanta da ita ba su bayyana abin da manzon Allah ya faɗa ba sallama yayi tambayar ta yayi zawar ta yayi menene dai yayi qalat sai ta ce a'udhu billahi minka kalmar da ta faɗa kenan fa qala sai manzon Allah ya mai da baki yace qad a'aztuki minni sai shi ma ya mai da mata wannan jawabi mun gane ko irin waɗannan hadisai su ne ake kafa hujja da cewa in mutum yayi abu bai sani ba kada ka kafir shi wannan kalma da ka faɗa dukkan mu nan in muka faɗe ta wallahi in ba kan kaya ba li anna hakil kufra laysa bi kafir ko ba haka ba amma dukkan mu in muka faɗi wannan kalma game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan mu mun kafir da dukkan musulman duniya za su haɗu su wannan kalma da gangan wallahi sun kafir amma ita za mu ji abin da ya faru mun gane ko sai ta faɗi wannan kalma faqalu laha atadrina man haza. suka zo ka ce ke ko kin san wane ne wannan da ke ma wannan magana qalat la take wallahi ban sani ba ko wane ne wane ne ban sani ba qalat la take ban sani ba qalu sai suka ce haza ha harfu tambi mm. za ismu ishara mm. mabniyun ala sukuni fi mahalli raf'in mubtada mm. rasulullahi khabarul mubtada ke haza rasulullahi ke ko kin san wane ne kika yi magana da shi dazu kace wallahi ban sani ba ko wane ne muka ce shi ke manzon Allah kenan wannan dalili ne na cewa abinda ta yi da gangan ta ko bata sani bane bata sani bane za a kafirta ta ita da ta ce manzon Allah sai ya nemi ta sake yin kalma don ta shiga a cikin musulunci mun gane ko yasa in mutum yayi abu bai sani ba kada ta ka ta shi ka ilmantar da shi in ya sani ne ya kinin bibiye da gangan to shine hukunci ke kansa da kare shari'a ta zartar da hukuncin ta kan mutum kada kai ka zartar da hukunci kan mutum da gangan ko son zuciya in ba haka ba wannan kalma da wannan sallama alaihi ta faɗa ta faɗa ma wani balarabe ne ta gani yana magana da ita hmm. ba haka ba ne wani balarabe ba ta ma san Muhammadu ba ne hmm. ta ga dai wani balarabe wani mutum ya zo ya magana da ita sai ta faɗi wannan hmm. amma da a ce ta san da a ce rasulullahi kai ma wannan magana ne ya hukuncin ta ta kafirta dan ba ta san manzan Allah ba ne dalili da aka tambaye ta ce ba san kowa ne ne ba nan sai aka ce mata haza rasulullahi mubtada da labari kenan ko ja'a liyahtubaki kuma suka kara mata bakin ciki suka ce ai manzon Allah kenan hankalinta zai tashi ko kuma suka ce ai ya zo ne dan ya aure ki ya neme ki da aure قالت ستتي كنت أشكى من ذلك تتي إنا لله وإنا إليه راجعون نافي قوة يا نافي قوة رتن Na دنيا من نافي قوة رتن ne نيني مزياتي يا دنيا nan ككب manzon Allah ya zo zai aure ni na faɗi wannan kalma har ya kare ni to amma ai ba za a ce manzon Allah ya zai aure ka ko dan da manzon Allah ne da ta san manzon Allah ne da faɗi wannan ta ta amma ba ta sani ba sai ta ce ana ashqa min zalika ta ce na ci kowa duniyan nan tsiya ni ce matsiya tsiya ba shi ɗaya a duniyan nan me yasa ta yi ɓaci rai ran ta yi ɓaci take fadar wannan manzon Allah ya zo zai neme ni da aure kuma wannan arzikin duk ya wuce wani irin ɓacin rai za ta shiga za ta yi fashirar nan ai har ta mutu tana cin wannan ɓacin فأقبل sallallahu alaihi wa sallama to sai daga nan sai mai riwaya ya dakatar da wannan magana don imam al-bukhari mahallu shahid shine shan ruwa a cikin moda ko kofi hmm. abin da ke sai ya tabbatar mana kenan hmm. sai aka tsallaka yaya aka yi mai manzo Allah ya faɗa mata yaya ta gaya yaya ta ƙara sa cikin bashin rai me ya faru gare ta sai aka tsallaka sai aka ce sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gabato yawma idin hatta jalasa fi faqifati bani sa'ida hmm. da manzo Allah ya rubuta da sai kama hanya sai zo cikin rufan bani sa'ida sai zauna huwa wa ashabuhu manzo Allah da sahabbansa thumma qala sai manzo Allah ce asqina ku ba mu ruwa mu sha ko ku ba mu wani abin sha mu sha ya shi ya kai sahalu ka ba mu wani abin sha mu sha ko ruwa ko wani abu فخرج فخرجت لهم بهذا القدم yace sai na ɗebo musu ruwa da wannan motar yana nuna musu fa asqaituhum fi yace sai na shayar da su da wannan moda don a tabbatar ma cewa manzo Allah ya sha ruwa cikin moda kuma modar da manzo Allah ya sha ruwa a cikin ta ta zama wani abu daban saboda ta samu mai albarka fa akhraj lana sahl zalika alqada ke sahal ya fitan muna da wannan modan ya nuna muna mm. fa sharibna minhu sai muka sha muma ma daga wannan modan don mu samu ne ثم قال فأنيت استوهبه عمر بن عبد العزيز بعد ذلك فوهبه له يتي باين هكا akwai wani khalifa da yazo Umar ibn Abdul Aziz al-Khalifatu Zahid wanda yake shi mulki da duniya duk ba su dame shi ba da ya ba abin da yake so yace arzikin da nake su nema a gare su al'arman da nake nema wannan modar da manzo Allah ya ruwa ku bani Allahu kyauta za ku bani na ba ku mulki na ku bani duk abin wannan modar da aka ce manzon Allah ya sha ruwa a ciki za ku bani sai suka bani kaga wani shugaba kuma ku ba abin da yake nema sai albarkan wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan hadisi ga yanda yake wata mace tana zaune manzo Allah ya sa aka kira ta tazo manzo Allah ya zo zai magana da ita zauren ce zai nemi zawar a aure ta sai ta ce a'udhu billahi minka sahabbai sun far mata da duka manzo Allah ya zage ta tsawa ta sauko ta kashe ta ayo ya kai zaka ce duk wanda ya da kaje wutar lantarki ma ka ja da ita zaka mutu ita ma karama ce dan tauri da inda ba ka ja da shi zaka mutu shi ma karama ne wannan ba abin yabo bane kai ka ce kowa ya da kai zai mutu kai ran da zaka mutu ko ka mutu da da. duk inda ka kai da isa da cika sai Allah ya nuna maka kahariya jin mahaluki ka gama abinda kake ciki da wadata da mulki da isa da ilim da komai ne ne, akwai matsala ɗaya da Allah ke nuna ma bayan sa kahariya akai rana ɗaya sai ka mutu Allah ko baya mutu abin da yake abin asha shine zama abin yabo mm. lahallari yace wala yahillu lahu an yanzura ilayhi nazratan yuqzihi afa yadillu lahu an yanzura ilayhi nazratan bai halatta ka kalli dan wanka kallo da zai cutu da shi ba sai kana alfahari kowa ja ba abin alfahari ba abin alfahari wallahi قال حدثنا الحسن بن ابن مدرك قال حدثني يحيى ابن حماد قال اخبرنا ابو عوانه عن عاصم الاهول قال رأيت قدح النبي صلى الله عليه وسلم عند انس بن مالك